خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ne ya dace da tara ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al-mu'minun wanda a yau muna zama na shida a cikin wannan sura mai albarka wanda za mu tashi akan bayani dangane da tashin alkiyama cikin surar mu'minun aya ta 101 Allah ya ce fa idan nufika fi suri fala an samu bainahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله مدركين سلكي yana mana bayanin abin da zai faru a wannan rana mai firgici a wannan rana mai ban tsoro ita ce ranar tashi alƙiyama idan aka yi nafkatus annushuri wato bushi na ƙafo da Allah zai ta da alƙiyama wa ƙaman nasu min alƙuburi mutane suka tashi daga ƙabarurkansu busa ƙafan guda biyu ne akwai na farko wanda idan aka busa kowa zai mutu shi ne can inda Allah faɗa ayar da muka tsaya a da mutum zai da na sani in ya zo mutuwa a ta yi jaa a haɗa maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun ƙa'ilu ha kalma ce zai faɗe ta wa min wara wara'ihim barzakhun ilayen mai masu. Allah ya ce a mutum ya faɗi wannan kalma kalla Allah zai ce kalimatun su'aluhu ruju ya ya'mal salihan kenan roƙo da mutum yake yi wa ubangiji ya bashi dama ya koma zai aikata aiki na kwarai wannan zance ne kawai kalamun minhu kuma qaulun ne la amala ma'ahu walau rudda lama amila salihan da zai koma ba za a mai da shi ba zai iya aikata komai na alkhairi ba kuma ƙarya yake cikin zancensa walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun wa min wara'ihim a gabansu kalmar wara anan tana nufin amamuhum a gabansu masu irin wannan zance barzaku akwai wato rayuwa ta barzaku wato wata rayuwa ce wacce take tsakanin duniya da kuma kiyama shine rayuwar kabari ita ce rayuwar barzaku ita ce al-aizu ma baina dunya wal akhirah al-barzakhu ma baina dunya wal akhirah kamar yadda imam Muhammad al-kaf rahimahullahu ta'ala yake faɗa ya kuluna مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا akirati أهل الآخرة يجاوزون بأعمالهم ko nam su ne ba a duniya suke ba balantana a ce za su ci su sha irin 'yan duniya sannan su kuma gashi ba shiga lahira ba balantana a yi masa kaiya da ayyukansu suna kwanci a kabari domin wara'in barzakun wannan tahdid ne da ya layi, al-muhtadirin min az-zalamati bi azab barzakh ana tsoratar da su ne da azaba ta barzaku rayuwar barzaku rayuwar kabari kenan shine Allah ce wa min wara'ihim jahannam kamar yadda a cikin jasiya wa min wara'ihi azabun ghalis kamar yadda yazo a cikin surati ibrahim ila yau mai yawmi yub'asuna haka za a kai ila yau mai yawmi yub'asuna har zuwa ranar da za a tashe su daga cikin kabari kenan to shine Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri idan aka yi bushi a cikin kafo fala an saba yau yawma idin wala yatasaaluna babu dangantaka dangi bai isa ya amfanar da dan uwansa danginsa ba da ba zai ci uban ubansa ba uba ba zai ci moriyar ɗansa ba babu wani magana wane dan uwana ne dangi na ne shine fala an saba hun. yawma idin ai la tanfa'u al-ansabu yawma idin wala wato yarsi walidun bi waladihi wala yalwi alayhi wallahi malam uba bai taɓa taba karkata zuwa gaɗansa ba wai zai tausaya masa in ya gan gudu zai idan ta ya ga uba gudu in uba ya ga gudu in uwa ta ga gudu in mata ta ga miji miji ya ga mata kowa ba ya so haɗu da kowa yau mai firul mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة قيامة كنا ذاك أرانا دنجنتك بذات أمفاني با ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم يومئذ لم يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه كي ba wani masoyi da zai tambayi ina masoyinsa aboki ba zai tambayi abokinsa ba la yasalu karibu an qaribihi makusanci ba zai tambayi ina makusancinsa ba makoci ba zai tambayi makocinsa ba wallahi kuma mutum zunubin da ya masa yawa nema yake ya za a sauke masa kuma ba wanda zai yi zai karɓi zunubin wani ko da ɗa ne ya ga uba da kayan zunubi ba zai taɓa za ba babu kawai rage ma ba ha kuma idan uba ya ga ɗansa yana cikin halaka da zunubi ya yawa wallahi ba zai taɓa waiwaitarsa ba amma kaga a duniya zai iya taimaka masa zai iya ainihin wato agaza masa don haka a ranar kiyama rana ce da fala an saba bai na yawma idin bainahum yawma idin wala ba su tambayin juna ba su bincikan juna ba wanda zai ce ina wani ina wani lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar ansab jam'i ne na nasab abinda ake nufi fala ansaba ai fala qarabata babu dangantaka mai amfani abinda ake nufi da busa kafan kuma yawmun yunfaku fi suri ana nufin busa kafo na biyu ba na ɗaya ba busa kafo a saniya allati ya ka'u indaha alba'su wani shu wanda shine busa kafan da in aka yi Allah zai tada kowa a tashi a miƙe a yi sabi wasu malamai a cikin fassara ayan nan sun ce ba idza nufikha kafi suri to wannan ana nufin bushin kafo ne na farko in ji wasu malaman annafqatul ula allati indaha yuhyi lahu mauta wanda a wannan bushi ne Allah zai tara ya tayar da dukkan matattu na kabari a tashe su su miƙe kenan akwai fasara guda biyu fa idan suka fi suri ko dai annafqatul ula ko an as-saniya kuma Allah tabaraka ta'ala yace babu dangantaka da zai amfani kenan babu wani tasiri na yan uwantaka ko kusantaka ko abokantaka ko na sauransu a waye mai busa kafan shine Israfilu mala'ika israfilu shine zai busa kafo kaho asur ɗin wani abu ne da ake busawa subhanallah wato idan aka busa shi sai ya shiga kunnen kowa ba wanda da zai ji ba to idan aka busa shi kuma ba wanda ya busa shi sai mala'ika dan shi ne Allah ya ba shi karfin numfashin da zai iya busa wannan kafo ɗin wala ansaba wala saba ba wani bayanin wani mai matsayi ne wani mai ɗaukaka ne bayanan nasi babu wani matsayi da zai amfani babu wata dangantaka da za ta yi amfani saboda wannan lokaci kawai abin da yake aiki shine al'iman wal amal salih imani da aiki na kware kuma ba wanda zai tambayi dan uwansa ko ka nemi labarin abokinka ko wani ka ce wai ina wani ne wala ya tasa alun a ba a yi wallahi bi shiddatil saboda bala'in hali da yanayin da ake ciki istila'ul faza'i ala nufus firgici ya mamaye zukatan mutane ga baki daya so amma wannan ayar babu cin karo tsakaninta da wata aya kuma alqur'ani da tuna ta nuna ana tambayan juna kamar yadda Allah ce fa wal ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna nan kuma an ce fala yatasaaluna ko wala yatasaaluna can wannan ayar da makaranta yanzu ba a yin tambaya ga wata aya kuma ta zo a cikin suratu a suratu safat ne cewa babu yin tambaya za a yi tambaya ya ta sa alfaq wala ba'dhum ala ba'dhin ya ta sa adu to ya za a yi kenan kowace aya tana hikaya ne akan yanayin da yake faruwa a wani lokaci daga lokutan kiyama malamai suka ce ita tashin kiyama mawaƙif ne muta'addida wato wuri wuri ne daban-daban daban akwai wurin da ba wanda zai tambayi dan uwansa akwai wurin da kuma zai iya yiwa wani ya tambayi dan uwansa wani mawqifin kenan li'annaha mawaqif muta'addida fahum la yatasaaluna min shiddatin hawli idan suka shiga bala'in tashin hankalin kiyama ya kai ga wallahi ba wanda zai iya tambayi dan uwansa ko iyalinsa ko na a cikin wannan yanayi amma akwai lokacin da Allah kuma zai sauƙaƙa yi izini ya ce ku nemi juna to ya ta sa'aluni kenan fi akhiri wato wato a ƙarshen yanayi na kiyama lokacin da Allah zai yi izini to sai su tambaya da haka duka dai wannan abin da yake nuna mana yan uwana wallahi sai mun shiri zuwa ga wannan babban rana da ke fuskantar mu kuma abin tsoron shine kowane mutum ɗaya a cikin mu wato yana karin wannan gida na lahira ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim a ce a zo yanayin da malam mahaifinka kana ganin kasa ba za ka kula shi ba za ka gudu a zo yanayin da mahaifiyarka kana ganinta za ka gushe mata a zo yanayin da aboki hamimi masoyi za ka guje shi ka nisance shi ai kaga bala'in ya isa wallahi Allah ka ba mu sa'a Allah wanda suka tafi su ma ka ba sa'a Allah ka ba mu nisan kwana da za mu yi maka bauta mu samu tafiya a sa'a zuwa ga wannan babban gida gidan tashi alƙiyama arama mai Allah ya ci a gaba فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نعم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله رباسي الله تبارك وتعالى يتي القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وندا ما أوننسى sikeli shine mizan mawazin jam'i ne na mizan duk wanda sikelinsa yayi nauyi wato rajahat hasanatu kenan wanda kyawawan ayyukansa suka rinjaye munanan ayyuka ya ubangiji ka sa ayyukan mu kyawawa su rinjaye ayyukan mu munana ya Allah duk yadda za a yi Allah ka taimake mu ka sa kyakkyawan aikin mu fi mummunan aikin mu yawa to duk wanda aka samu aikinsa mai kyau ya rinjaye mummunan aikinsa walau bi wahidatin inda imam ibn kasir ko da ku da ɗaya ne tan a ce kana da zunubi miliyan ɗaya kana da lada miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya to kai ɗan aljanna ne to shine faman sakulat mawazinuhu wanda duk mizaninsa sikelinsa ya yi nauyi ta yadda ya rinjayi sakulat rajahat ya rinjayi mummunan aiki to wannan yana cikin waɗanda suka rabauta ai alladina fazu fa najaw minan nari wa udkhilul jannata waɗanda suka rabauta suka kubuta kuma za a shigar da su gidan aljanna ko da da lada ɗaya ne wannan rahama ce ta Allah tausayi ne na ubangiji da baya so bayansa su shiga wuta amma yana so bayansa su yawaita aikata alkhairi waɗannan su ne masu rabo ibn abbas ce ula'ika alladhina fazu bima talabu wa najaw min sharri ma minhu harabu su ne waɗanda suka rabauta da abin da suka nema kuma suka kubuta daga sharrin abinda suka guda shine wuta wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma wato mizaninsa ya zamanto yi nauyi da mummunan aiki kenan haka za a ce ko ka ce khaffat mawazinuhu mizaninsa ya yi shara-shara ya zama shamfera wato akan ayyuka kyakkyawa babu aiki mai kyau sai mummunan aiki a kansa sikelin mai mummunan aikin shine ya fi nauyi mai kyakkyawan aikin kuma ba komai ta fa ulaikan ladina khasiru anfusahum wadannan sune wadanda suka yi hasara a kawo kansu kabu wa halaku sun taɓe sun kuma halaka kuma su ne masu rungumar asara da kuma tabewa fi jahannama khaliduna su ne masu zama a cikin jahannama khaliduna ai maki suna maki fi na fihi abadan wa yundira na qalu takhadha Allahu walada za su zauna a cikin wutar jahannama har abada maki suna fiha da'imuna muqimuna fala yaz'anuna za su zauna a jahannama su dawwama ba za ma su taba fita ba talfahu wujuhakum an-nar kamar yadda Allah ya ce wa tarsha wujuhahum an-nar kenan duk ma'anar su daya wuta za ta lullube fuskar su shine talfahu wujuhahum an-nar dan wuta ka Allah ke wato idan wuta tana kona ka da dan dama dama ko ta kona hannu da dan dama dama amma bala'i a bunka maka wuta a fuskar ka ban sani ko yan wana su iya tunawa su ji abin munin su ya isa a bunka maka wuta a fuskar ka wuta ce ta ci to ina za ka gani babu to shine talfa'u wujuhahum an Shi shine wa tarhasha wujuhahum an wuta za ta lullube fuskokin su wa hum fiha duk za ta ga sun abin abisuna ma'ana idan wuta ta ci mutum sai ga yayi yabanni Mana fatar duk ta bude lokacin da in an ce kale wato kamar wanda wuta ta cinye leban gaba ɗaya ya gawo. bakin haƙori ne kawai za a gan shi hancin ya cinye shi ne wamfi har kare gona baki kirin fuskar za ta yi gawayi ya ɓata ta kuma da rai ba a mutu ba to wannan shi ne bala'i shi ne tashin hankali ai ta gasa maka azaba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab Allah ce duk lokacin da wuta ta ƙone wato fatarsu ta ƙone ta ƙone ta zama gawayi Allah ya ce sai mu canja musu wata sabuwar fata a cikin jahannama ba za a rinka canjawa a canja ma sabuwar fata ka zama kana cike da tsoka da nama da jini da komai sai kuma Allah ya ce wuta ce daɗa cinye shi haka za a yi ta yi wa mutum malam babu ranar ƙarshe duk wanda aka ce zai dawwama a cikin nama, mana to ba ranar ƙarshe kaga ainihin wata azaba ne ko wani abu na duniya wataƙila ta yi tunanin akwai lokacin da da kai ko to in ka shiga wutar nama in dan kai in dan khalidi na biya ne to babu tunanin yaushe za ka fita babu kuma a riwaya aka ce azabar safa daban ta garama daban malam wuta ba ta yi ba wallahi labarin wuta bai yi ba Allah Allah kai ne shaida Allah Allah wallahi ya ubangiji ba ma son wuta kuma muna tsoron wuta ya rabbi ka kare mu daga wuta Allah kar ka sa mu zama rabin wuta kwata kwata ce sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum in yayi sallah yayi tahiya sai yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati kullum sai annabi ya nemi tsari Allah ya kare shi daga azabar wuta daga azabar kabari daga azabar jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama dan haka duk wanda ya yi mummunan aiki bai samu aiki mai kyau ba zunubin su yi yawa to kaga akwai damuwa to daga nan nake so na yi wa 'yan uwa bayani kamar haka dole ne ɗan adam zai iya yin sabo kuma dukkan mummuna masu laifi ne kullu bani adam khata'a wa khairul khata'ina tawabun duk ɗan adam da ka sani mai yin kuskure ne amma mafi alheri a cikin masu kuskure su ne waɗanda in sun yi suna tuba ku yawaita tuba don kuna aikata laifi ku yawaita istighfari don kuna saba wa Allah Za a ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah saboda ni kullum sai na yi tuba zuwa ga Allah sau ɗari sai ya yi istighfari sau ɗari sabai suka ce zaman annabi kawai a wuri guda in ya zauna sai a je ya istighfari sau saba'in ɗari to mu yawaita tuba shi tuba istighfari yana cin zunubin mutum kamar yadda wuta take cin auduga ta ashana wata rana ka ɗora auduga ka yadda wuta za ta cinye auduga to idan kana yawan astagfirullah astagfirullah astagfirullah ko bayan sallar farilla ko kana tafiya a hanya ko a gida akan gadanka ko a masallaci kafin liman ya zo ko bayan liman ya zo ko kana ka je masallaci ana ibada kana astagfirullah astagfirullah kamar wuta ce take cinye wata auduga ta zunubinka to idan mutum yana yawaita wannan kuma yana dan kwatanta aikin alkhairi in Allah ya taimake shi mutuwa ta zo masa sai a samu kyawawan ayyuka su sun yi rinjaye to duk wanda kyakkyawan aikin sa ya rinjaye insha Allah da aljanna to daga nan nake so mutane su gane wani abu guda waɗanda suke zuwa suna zagin mutane ko suna cin mutuncin yan uwansu ko mutum ya yi wani abu a ta yaɗawa ana zaginsa ko a facebook ko a whatsapp ko a wani abu to ku sani ko a wajen Allah ko mutum ya mutu in aka kwatanta aikinsa mummuna da kyakkyawan aikinsa in kyakkyawan aikinsa ya rinjaye mummunan aikinsa ko da guda ɗaya ne to dan aljanna ne amma sai mutum ya zo ya ɗebi shekaru yana muku aikin alkhairi yana muku abu na mutunci da kima in Allah ya so ya yadda da ya yi wani abu sai a manta kamar bai taɓa aikata alkhairi ba kowa ya zaga kowa ya ci mutunci kuma baka sani wata kila mai rahama ne a wajen Allah da tabaraka wata'ala kina kamata mu zama masu afuwa ko jarrabawa ne aka zo yi a cikin ɗari ake nema mutum ya ci saba'in ba ana shi kenan ya tsallake ba wataƙila ma yana da wani babban kiredi ko kusan distinction ma a wasu wurare kaga bai ci duka ba kenan dan adam tara yake ba goma ba wallahi dukkan mu masu laifi ne malam saboda Allah ya san halin mu da ɗabi'ar mu shi yasa ya bamu wannan bonus din inda za a zo a yi lissafi da kwaya ɗaya ladan ka yi fizin mun ka kwaya ɗaya ka tsallake wallahi sai dai ka rika daga cikin jama'a mun tsallake mu ka mun yi gaba da kwaya ɗaya ba. to ya kamata mutum ya sakacin tuba kuma ya kamata mutum ya sakacin aiki alkhairi yanzu irin azumin litinin alamis din nan ai kanka mai da shi ya zama ɗabi'ar ka wallahi malam saboda malam muna ɗaukar laifi da yawa zunubin mu yayi yawa wannan wayar tawa wannan wayar kadai in aka banna da ita aka ci tambaya na me na duba a cikin ta abinda Allah baya so ai mutum ba lalle kai labari ba ka tuna wayar ka mai ke ciki mai kake dubawa ka ji kiɗa ka kalli mata ka ga kayan rawa ka ga shiɗanci, ka ga ƙarya yi fastin ɗin ƙarya yi shiyarin ɗin ƙarya yi shiyarin ɗin makirci ba abin da ba ka yi kullum kuma kuma duk abin da ka ɗauka ka yi shiyarin wanda ba daidai ba ne sai Allah ya tambaye ka a yaɗa magana ta ƙarya wasu su fabricating history wani labari su yaɗa shi a duniya ka ɗauka kai ta turawa da ka gani kawai kana turawa akwai tambaya akan ka kana bukatar yawan istighfari mana kana bukatar yawan azumin nafila kana bukatar yawan karatun qur'ani kana bukatar yawan salatin annabi kana bukatar yawan sadaka sadaka tana daga cikin abin da yake tsare mutum daga fadawa annaba sadaka sannan qiyamul laili sallar dare wannan nassi ya tabbatar da abu ne da yake kiyaye mutum daga fadawa wutar annaba abdullahi dan umar ya yi mafarki ya ga an jera mutane a layi a tarin a yawon tashin kiyama aka nuna mai jihar nama ya ce ta wani irin rijiya ce mai bala'in zurfi wuta ce take cin kanta da kanta ya ga an sa mutane layi wancan a ce ya tafi aljanna wannan a ce ya tafi wuta a tsunduma shi wannan ya ce a tafi aljanna wannan kafin a zo kansa ya ce sai farka daga wacce sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam ni'amar rajul abdullah ma dalla da mutum abdullahi dan umar lau kana yusalli min al-layl ina ma da yana sallar dare mana annabi ya kwadaitar da shi in kana so ka kubuta daga wutar jahannama ka rinka sallar dare wanda yau wannan sallar dare ne da aka ce ga ta nan muhita muhita da ramadan wata ɗaya bayan sallar isha'i tarawihi asham bayan Allah kullum suna yi mutanen suka saba sallar dare wannan tarawihin dama suna yin ta kai ne baka saba ba ta zama maka kaya ta zama maka wahala hankalinka yake tashi a kanta har ma ta gagare kama ba ka yi wai abun mamaki wai wai wai a garin nan wai akwai masallacin da wai aya ɗaya ɗaya ake karanta ta aya ɗaya summa nazar allahu akbar sami allahu liman amida summa abasa wa basar allahu akbar sami allahu liman amida abasa wata walla allahu akbar an ja'ahu al'ama Allahu akbar ina za ka je kama mala wallahi wannan wannan wasa ne fa wasa ne da addini akwai masu aya uku uku liman ya zo kawai ya zo ya ɗauko ya ɗauko an bai ta a nuna ne ta gudun ta kawai da ya yi aya uku ya yi rukuri na'am dole a gaya wa mutane gaskiya ku koya wa mutane ibada ba koya mutane kasala ba ka je ka gama sallar tarawihi duka duka a minti goma sha biyu sha biyar ka dawo ka zauna a fc din ka sai awa uku awa hudu kana gidan banza akwai asarar da ta wuce wannan kuma kai sallar ashan ɗin tarawihin da wuri ka tafi ka je ina wannan uban zafin kai dai ba gida za ka shiga kwanta ba mata ma hakuri suke da mafici ne a hannunsu ina za ka je yanzu wannan wata ɗaya da Allah ya sauka mana mu samu rahama da jin kai sai mu zo muna wasa sallah malam ka ga yadda ka san wasa ko kai ne kuke bada makin ba za ta biya ba Allahu akbar tabi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar kawai Allah wannan wasa ne da addini wasa ne da addini ku kokari ku gyara kuma wai dan liman yana wannan abun ya ga ana cika masa masallacinsa za ka je kai bayani a gaban Allah ba kai ka jagorance su ba wallahi sai ka je gaban Allah ka yi bayani irin wannan sallar da kake yi ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba salati mai kyau malam mutane sun wayi gari suna yin addini don abinda mutane ke so yaya za ka zo ka zo kana yin ibada kana yi mai mutanen gari suke so saboda ga yadda suke so bari ka mutu ka yi yadda Allah yake so da abin da na sani sallolinmu masu sauki mafi saukin sallar tarawihi a can ita ce wanda ake nama daga alamtar kaifa zuwa kula uzu da rabbi su to yanzu alamtar kaifa ba ta yi yawa ita ce cip cip daga alamtar zuwa kula uzu da rabbi su ka gama raka'an nan guda goma alam tara kaifa ayi ruku'i li ila fi amata ruku'i ra'aita allazi ayi mata ruku'i inna hada na ayi mata kuli ayi wal kafirun ayi mata idza ja ayi mata tabbata ayi mata kul wallahu ayi mata falaki ayi mata na ta ayi mata shike da an gama wannan ita ce muka sani ta gargajiya mai sauki to yanzu Allah ya kawo sai yan zamani sun gutsure ta aya kai ma suke ma gaba daya to abin da nake jin tsoro rashin yin sallar rashin ba nutsuwa ɗaya kenan na biyu kuma ina jin tsoron wata ranar tarawihin ma mutane za su daina yi kuma shi azumin nan yana liƙe yana tare da tarawihin nan lau annabi ya faɗa a hadisi man sama ramadana imanin wa zaba kaga azumi yace kuma man kama ramadana imanin wa zaba wanda yayi tsayuwa kaje ka binciki malamai an sun maka qiyamul layli me yake nufi da qiyam me yasa ba a ce aka ce qiyamul layli wai dan ana dadewa shi yasa aka amfani da kalmar qiyam kai kuma yanzu ka kashe tsayuwar ma gaba daya duk wanda wai aka ce ya ciye koshi sosai cika da kasa in dai cikinsa da ruwa sosai baya ido irin wannan masallacin saboda zai amai saboda abar kap kap kap kap kap kap ayi a daga ayi a daga sama malamai ya kamata mu gyara kuma ba wanda suke bani tausayi irin samari matasa duk saurayin da bai yi amfani da samartakansa ya bi Allah ya bauta ya ibada ba ya yi asarar lokacinsa aikin banza yanzu za ka ajiye maka bishiya guda za ka iya faskare ta a awa biyu za ka faskaren bishiya guda amma ba za ka iya raka a goma kai sallah cikin nutsuwa ba kana neman araha muna fatan malamai da limamai da suke masallatai su gyara wa mutane ibada wallahi duk limamin da ya ja mutane akan halaka ko bata ko kuskure ya sani cewa gadon bayansa da zai iya daukan zunubin lalata mutane ibada su sallar su ba ku san da wannan yana da muhimmanci ku gane kuma addini ba addinin wasa bane ba kuma ba dole bane sallar in ka ba za ka yi ba shikenan ka bari in ka shiga wuta waye asara ba wani asara aiki amma a zo a ɓata abu a lalata ina jin tsoron kada ƴaƴanmu da jikokinmu su zo su wayi gari su tarar da irin wannan masallaci su ɗauka haka Allah yake a irin wannan sallah sallar dare da manzon Allah yake yin ta tafattar kadamawo digadigansa suna fashewa suna zubar da ruwa saboda tsabar dadewa an zo an lalata wai ai yanzu wai mutane wai gudun masallaci suke yi inda za a zo a yi sallah mai kyau wai gudu suke ku ina fi sabilillah sai kamata mu gyara kuma dama amfanin karatu shine gyara amfanin wa'azi shine fadakarwa wataƙila wani zai ji zafi wataƙila wani zai ji ba daɗi amma dai haka dai gaske take mu yi kokari mu kyautata mu gyara sabai da suke wata shida suna roƙon Allah ya kai su wannan watan na Ramadana dan su samu su wannan sallah su wannan ibada su karatun Qur'ani su dade a tsaye suna sallah kai kuma nan kana bakin ciki Ramadan ta zo maka kana maza maza maza kana murna ayyau aji an yi ah, alhamdulillah ai mun rage yanzu saura bai fa ashirin da kaza ba ko wai maza maza ka ci ka ci ka tana ci tana mutuwa haka za ka cika cika ci ka ci ka iya cutar da za ta same ka saboda haka ku yi wa Allah godiya da ya kawo ku watan Ramadana kuma ku kyautata wannan sallah ta tarawih kada mutum ya kuskure ya wulakanta da sallarsa wallahi al'azim kuma ba ruwan Allah fa da limamin da kaje kabi yawa ka sani in mota za ka hau za ka je Abuja sai ka duba lafiyayya sai ka duba mai taya mai kyau direban da ya iya tuki amma nan za ka je ka hau bayan wanda bai iya tuki ba wanda ba daidai bane ba da haka don ana limamai a gyara kuma ma mu kuma ku ji tsoron Allah a zo ana sallar tarawihi duk an guje wa masallatai ba a yi ana can ana zaune a dandali ana hira sunan wannan abun bata lokaci kuma akwai ranar da mutum zai cizo ya tsaye na dama kaga duk da ka kwanta a kabari wallahi za ka gane amfanin wannan bayanin da ake maka ga sunan mutane kuna ganin su ba su shirya ba kawai mutum sai a biya mutu ina wani wallahi haka kawai ya mutu to kai ma ba mamaki haka kawai zaka mutu wallahi so ya kamata kai kokari ka gyara fata na Allah ya sa kar mu shiga cikin waɗannan mutane wanda za su shiga jahannama allafahu a larabci shine al-ihraq shadid kolewa mai tsanani talfahu wato fuskokin su za su kone mugun konewa shine allafahu an gane ko yawa kamar yadda ake cewa fulanun lafahat naru lafahatku naru talfahu lahfan da kuma lafana ko kuma lafhanan idan ahraqatku kenan kalihuna idan an ka ce kalihuna shine ta shafata shafatani Yadda bakin zai kone ka san idan nama ya kone motsewa yake ko to haka in wannan laifin ya kone sai ya motsi ya yi baki ya zama gawayi wannan na saman shi ma ya motsi ya baki ya zama gawayi shine wahun fiha kalihuna sun buɗe baki sun yi yadda haka ban san wace kalma zan iya fassara shi da shi ba ina fata ana fahimta za ku ga haƙwari ne kawai a fili yanzu ka ga haka baki na a rufe baka ganin haƙori na amma in konewa ce konewa to sai dai ka ga haƙwari kawai shine wurin fiha kalihuna Allah ka kare ni li annan nara qad ahrakat ash-shafatayn Allah kiyaye mu to mu je Allah ramma sai me Allah ya ce ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين bayan sun shiga wannan wuta sai يكرم kuma ya kama alam takun ayati tutla alaikum yanzu ba ayoyin mu ne ake kar ayoyi na ake karanta muku ba addalla ala wahdaniyati ayoyi na da ke nuni akan ni kadai ne wa kudrati da iko na wa sidqi rusuli da gaskiyar manzannina tutla alaikum ana karanta muku a duniya ala alsinati haula rusulil kiram a bakin waɗannan a harshen waɗannan manzanni masu karamci an karanta muku ayoyin Allah in babu manzanni akwai malamai masu wa'azi masu karantarwa fa biha tukadzibuna sai ku kasance kuna ƙaryata waɗannan ayoyi kuna ƙaryata kuma manzannin tukadzibuna bil ayati ko tukadzibuna haula rusul fima ja'ukum bihi min indi kun ƙaryata su a cikin abin da suka zo muku da shi daga gare ni na shiriya da kuma faɗakarwa wato kai ka ce kunyata su Allah yake wai suna cikin wahala suna cikin ƙonewar sai Allah ce kun tuna a duniya an karanta muku ayoyi na kun karyata kun tuna a duniya manzanninmu sun karanta muku ayoyi masu wa'azi sun yi muku wa'azi kun ki ku bi kun tuna to yau za ku ɗanɗana azabar wannan mummunan aikin da kuka yi me Allah zai ce a gaba قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين za su ce ya ubangiji ai abin da ya faru wato shakawar mu ce ta rinjaye mu ya rabbana taghallabat alaina anfusuna al-ammarat bisu wato zuciyar mu ranmu mai umarnin mu da mummunan abu ne ya rinjaye mu shikenan ta kayar da mu ta hana mu ranmu ya hana mu bi gaskiya san duniya malazzatid duniya shahawatid duniya atuna. ɗanɗanan duniya morewan duniya munanan ayyukan mu shi ya kai mu ga wannan hali wa kunna kauman balina kuma mun zama mutane waɗanda suke batattu anil huda wa rashadi mun bar shirya mun bar daidai bi sababi shaqaina wa ta'asatina saboda mun yi asara mun zama yan wuta kalmar shiqwa wato kamar mutum ya zama dan wuta fa amma alladina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq fadawa cikin wuta yin aiki na shakiyanci shine ba shi yake cewa wani shakiyi ne ana nufin wani dan wuta ne kenan Allah kiyaye mu to me za su ce wa Allah kuma rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun za su ce rabbana mu akhrijna minha ka yi hakuri ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan wuta ai akhrijna min hadihin nar allati talfa'u wujuhana ka cire mu daga wannan wuta da ta kone mana fuskokin mu fa in udna idan muka dawo ila ma nahnu fihi min al-kufri wa irtikabi sayyi'ati zuwa ga abinda muka sance na kafirci da aikata munanan ayyuka in dai muka dawo to fa inna na lalle mu kan mun zama azzalimai wato mutajawizuna li kulli haddin fi zulmi mu wuce dukkan wata haddi da wani iyaka akan zalunci sai kai mana abin da kaga dama wa nastahiqu bi sababi zalika azaban ashad mimma nahnu bihi fihi kenan ya Allah muna shaida maka in dai muka je muka ci gaba da wannan kafirci muka ci gaba da ƙaryata ka muka ci gaba da in aiki da Qur'ani to lalle mun zama azzalumai kuma mun cancanci duk wata azaba da zaka yi mana amma dai yau muna so ya Allah ka cire mu daga cikin wannan wuta ka zare mu wannan suna cikin wuta ne suke magana da Allah har haka haka wannan alqur'ani ko wannan aya ko wannan sura ta yi mana bayanin halin kafirai kenan ran tashin kiyama jama'a duk wanda ya mutu yana kafirci malam ya yi asara kuma wallahi wannan shine halin duk wanda ya mutu ya zama dan wuta wallahi sai an yi wannan zancen da shi shi yasa kai iya kokari kaka zama dan wuta duk yanda za ka yi kai ta yi wa Allah bauta sai ka samu aljanna ka dage musamman a irin wannan wata mai albarka watan rahmana wato watan ramadana watan rahama watan jin kai watan taimako da Allah yake buɗe ƙofofi na aljanna ya rufe ƙofofin wuta watan da Allah yake yanta mutane daga wutar jahannama bila adadin ka yi kokari ka yi ibada mai kyau ka yi azumi mai kyau ka yi addu'a mai kyau ka yi sahur mai kyau buɗe baki mai kyau kiyamun laini salatu tarawih mai kyau tahajjudi mai kyau ka kafa goshinka ka goga shi a ƙasa ka yi addu'a ka ce Allah ka sani cikin yan aljanna da zarar ubangiji ya karba a wannan shekarar yace kai dan aljanna ne har duniya ta tashi kai dan aljanna ne zaka yi ta ayyuka ne na kwari irin na yan aljanna to bari ku ji abin da Allah zai ce musu bayan sun nemi wannan alfarma me Allah ya ce قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر ta وارحمنا وأنت خير الراحمين Allah zai ce kula-kanta kulatanta shine iksa'u fiha wala tukallimu wannan ita ce Allah amsar da Allah zai ba su mana uskutu iksa'u uskutu ku kar ku sake magana wanzajiru inzijaral kilabi za a kore su a yadda ake koran kare yadda ake jaka wa kare tsawa kan ga gari su fas kore shi kare ne wallahi ma yadda ake karnuka haka na a yi iya wal iyadu ku umkutu fi tilkan nar za a ce ku zauna a cikin wannan wuta wala tukallimun kar ku sake yi min magana fi sha'ani min ha, wai akan sha'anin fitan ku ba wani maganar fita ko kuma kar ku sake yi min magana akan sha'anin wai za ku koma duniya wace duniya za a mai da ku Ka ga wannan duniyar da kake ganinta wannan da kake rayuwa wannan da kake rayuwa in ka kuskura ka tafi a goce ka kuskura ka tafi ba a seti ba ka kuskura mala'ikan mutuwa ya wawure ka ba a kan kana shiri ba wallahi sai ka nemi Allah ya da irin tijara aikin ka kuma za a daka maka tsawa a wulakanta ka a ce ka rufe bakin ba za ka dawo duniyar ba in ka dawo ba abin da za ka yi ka zauna a cikin wuta Allah ya ce maka azaba kaga wannan asarar ta isa ba a dace ba kenan innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna ai yadda al'amarin yake shine ai wani bangare ne daga cikin bayina ba su kai sun kawo ba suke cewa sun yi imani rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani wacce ba ana rusuluka ya Allah mun bi manzanninka fasfir lana ka gafarta mana dhunubana warhamna kai mana rahama da rahmatika allati a kullu shay wanda ta yalwaci komai wa anta khairur rahimin kai ne mafi alherin masu tausayi da jin kai amma ku abin da ya faru shine fattakhattumuhum sikhriya فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ai wasu kaɗan ne daga cikin bayina a duniya dama masu imanin ba su da yawa ai marasa imanin su suka fi yawa wanda za su shiga wuta ai suna da yawa masu wulakanta gaskiya da kin binta suna da yawa shi yasa za ka yi ta mamaki wani lokacin ka ga gaskiya tana shan wahala a hannun mutane na haka suna rayuwa take suna cewa sun yi imani da Allah kuna musu izgilanci wa kuntum fattakhastumuhum sikhriyan wato kuka rike su kuna musu wato sakhartum wastahza'tum bihim kuka yi musu izgilanci kuka rena musu hankali kuka nuna ba su waye ba kamar yadda yanzu mai addini a wasu wuraren ana ganin mai addini dan ƙauye ne wanda ya waye a duniya shi yana ganin wayayye ne shi kai da kake zuwa masallaci kana sallah yana ganin baka da aikin yi ne ko yana ganin baka waye ba kai da kake tunanin Allah dariya ma yake sai ga yana ce a ah, wuta ya dai mana yana ganin kai ba gida ne akwai ranar dariya akwai ranar da za a juya waɗanda kai wa dariyar nan za su zo suna baza maka dariya a kiyama kuma in ka isa ka hana kanka mutuwa duk wanda bai yarda da Allah ba ya ce ba a kashe shi ba bai ce ya mutu ba duk wanda yake ganin kiyama ƙarya ne ko addini ƙarya ne ya hana kansa cuta da rashin lafiya to akwai ranar haduwa wattakhasumuhum sukhriyan hatta an saukum bikiri, kuka yi musu izgilanci wa dumtum ala wa dawamtum ala dalika kuka dawwama kuna yi wa masu masu bin Allah izgilanci kawai masu addini ba su da kima a wajen ku kuna ganin ci baya ne kuna hana yin addini duk abin da za a yi a shigar da addini kuna ya ƙasa ba kwa so kuna faɗa da masu addini idan wani abu za a yi ko na hukuma ko na ci gaba ko na shugabanci nema kuke yi waye mai addini kar ku sai ka ce a ah, sai ka gana awa ah, ne yana da addini a ah, yana da kula da sallah kar ku abinda kuke yi kenan kuna bita da kullu ga masu addini hatta kai ga kuna bibiyar mutane kuna gane yi son addinin su har ya kai ga yanzu mutum yana son addinin sai dai iboyi bai isa bayyana ba ko a ofis ko a siyasa ko a harkar kasuwanci ko a wani abu na ci gaba ko a harkar gwamnati mutum bai isa ya fito ya bayyana yana son addini ba za a murkushe shi za a binne shi za a danne shi don ana ganin ba yayin addini ba ne ana ganin addini bai isa ba ana ganin masu addini wato masu wani irin ra'ayi ne gidadawa ana musu dariya fattakhastumuhum sikhriyan hatta an saukum zikri kuka dawama haka kuka shagalta da izgilanci wa masu addini hatta wannan abin da kuke yi ya mantar da ku Allah an saukun zikri kuka kasa tuna Allah kuka kasa tunan ukubar Allah kun manta Allah yana nan inna rabbaka labil mirsadi ubangijinka yana nan a madakata yana nan yana fake yana nan yana jiran kowa wa kuntum minhum tafhakun kuka kasance kuna musu dariya ka duba malam qur'ani nan kamar yau aka saukar da shi malam kuna musu dariya yanzu ko mace ce malam a ma'aikata in tana da addini tana da kamewa to sai ga ana mata izgilanci ana mata dariya sai ce akwai akwai ga ustazi ya ce wallahi ustazi ya ce da haka wasu suke waye da in sun shiga wuri ba addini in suna da addini sai ga sun suna shiga cikin wani kaskanci suna fada cikin haras sai ga su ma sun canja sun waye gari ba sa yin addini in hijabi kike sa ana tsaya hijabi an mai da sa hijabi ya zama kauyanci in niqabi ne ba ta isa ba akwai inda za ta je damun ba za ta ba sai an ce a cire shi a cire ba yadda ba a cire ko da yake yanzu Allah ya kawo mana abun saka niqabi na dole kowa ma yana son shi corona ma ga bani kaga da an ce mata su rufe bakin su sa niqabi ko a wata ƙasa har wulaƙanta masu hijabi a kai haka ne mu ma yanan a wasu ma'aikatun guraren da ba addini masu faɗa da addini in mace ko jami'a ko za a jarabawa ko za a je wani guri ko wani babban shago ma sai a ce cire ni cire amma inda corona ta zo kuma sai a ɗauka sai a ji cire kaga ga niƙabi ya gani kirif sai a ɗaure shi kaf ta sa ɗan kwani da me yake bukata da mu shi za muna so mu ga mata sun sa face mask ɗin nan yana da kyau don shi ne niƙabi na zamani ke nan. kaga an rufe hanci a rufe baki daman daman shi ma niƙabin da yake yi rufe hanci ne da baki kaga aikin Allah ko shi za ko ka da Allah dan Allah ko Allah ka maka wata masifar da zaka bi shi a dole maza niƙabi mata ma niƙabi Allah karimu rahimu kenan to kaga wannan biki ne yake halattacce ne <laughs> ba cewa ake yi a cire niƙabin nan ba a gane ta ba to shi wannan facebook ne an sa shi yana koyi mutane amma shi ga halatta amma wancan tun da Allah ne ba a san sa sai aka cire amma yanzu wasu matan sun rike suna sawa sun ta alhamdulillah in wata mace ma mummuna ce ba kyau bane da ita kawai sai ta dan sa kazan sai kara sai ta sa mata sai ta sa face mask ɗinka ka asuna kwalliya da shi yanzu yanzu gayu ne ake da shi ko ku gani ba ko sai na yi bayani wannan din ma na ga kuna tare mun ido ne wanda ya ce da shi in wata ba ta gabata da nan sai ba ta da wannan ko sai ta dan makale shi kenan wani fashion ne kawai a je ai tai an dai rufe an yi sunna an raya a jaddada niyya kawai Allah ya ba da lada wa kuntum minhum tadhakun kuka kai musu dariya a nan duniya to shine sai Allah ya ce a ƙarshe me إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله يتي يو ناي مسو ساكيا سبب حقولين da suka yi kun yi musu dariya هذه الأسباب waɗannan sababbai na wulakanta mutanen kirki da yi musu dariya da ganinsu su ba su waye ba ya sa wasu sun shiga wuta kuma sun nemi a fudda su daga wutar Allah ce ifsa'u fiha wa la tukallimun to ina shaida muku waɗannan da kuka yi wa dariya waɗannan da kuka ce gidadawa ne inni jazaituhum al-yawma bima sabaru yau na yi musu zakayya da abin da suka yi na hakuri aljaza hasan na ba su gidan aljanna kuma annahum hum al-faizuna kuma ina shaida muku su ne masu rabota. fawzun laysa hunaka ma huwa akbar minhu an ba su babban rabon da ba abin da ya fi shi kwata-kwata bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi wannan bayani na raddi ga kafirai da kuma bayani akan mummunan halin da za su kai gare shi da kuma bayani dangane da masu wulakanta addini sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya ci gaba da wani bayanin wato na labarin wuta da yadda aka zauna a wuta ɗin za a tambaya a ji in mutum ya shiga wuta zai tambaya kwana nawa shekara nawa na malam قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين الله تبارك وتعالى شيء كما ba بعد وتباين يا ya tsoratar يا su ya kuma umarce a cikin wutar jahannaman nan shiru na wulakanci sukutu hawanin sukutu zilla shiru na kaskanta shiru na wulakanta sai Allah ya tambaye su shin wai shekaru nawa kuka zauna ne a wannan duniyar ku da kuma wuta wanda kuke so ku mai da ku yanzu kala kam labistum fil ardi adada ne. adadin shekara nawa kuka yi a duniya lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowa sanin shekara na waɗannan mutane suka yi amma ya tambaye su ne wato don ya nuna musu rayuwar duniya gajeriya ce in an haɗa ta da rayuwar lahira azabar da za su kasance yanzu a cikinta wallahi in an kwatanta rayuwarsu ta duniya wato ba su yi komai ba a duniya wasa ne zaman azabar lahira ya fi bala'i wato yadda masifar take shine malam kwata-kwata a duniya sai ka ga shekarun da za ka yi in ka yi da yawa a baka ɗari ba dukan mu ne suke kai shekara ɗari ba yawanci kafin ɗari ake bubbuge mu a mu don mu zube gaba ɗaya wani zai tafi a ashirin da biyar wani a talatin wani sha biyar wani sha bakwai wani talatin da uku wani talatin da hudu wani arba'in arba'in da ɗaya wani hamsin hamsin da ɗaya wani a jinkirta mai yaje sittin yana ganin da ɗan dama dama ashe bai sani ba nan kusa zai tafi a yi ta tafiya wanda ya tsallaka saba'in tamanin fa yawanci an fara cire shi a cikin lissafi a yau wallahi ko yarsa za a aure sai ce ku je gurin babban ɗana shi zai ba ta ɗan sha'anin ya daina yi gaba ɗaya sai dai ya rinka fita yana shan vitamin C kawai rana tana buga shi in aikin gwamnati ne ya yi ritaya duk wanda ya kai wannan shekarun a yau tamanin tamanin da wani abu ba wani abu da za a yi shi sai dai ya zauna ya zikiri in mai zikiri ne kuma duk wani abu da za a yi na ci gaban kasa ko wani abu sai dai a zauna a matsayinsa na tsoho da cijo a nemi shawara in an ga bai fita daga hayyacinsa ba a karba amma ya fara haɗa kayansa ko yaya to ka zo ka mutu ka shiga azabar har abada kaga ai bai bai to dadewan a lahira ya fi yawa akan a duniya to shine Allah zai ce wai shekara nawa kuka yi gaba ɗaya ma a duniya ne kam labistum fil ardi adad sinin bari ku ji abin da za su ce kalu labisna yawman aw ba'da sai ya ubangiji ai kwana ɗaya muka yi ko ma rabin kwana idi sun manta ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ɗauko wanda ya fi kowa ni'ima ya fi kowa morewa a duniya in aka tsunduma shi a wuta ɗan minti ɗaya ko sakon ɗaya ya fi kowa fi jin daɗi da morewa a duniya amma ana tsunduma shi a cikin wuta sakon ɗaya ana fito da shi sai a ce da shi ka taɓa jin daɗi sai ke wallahi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba bai ma san jin daɗi ba ai ya ɗauka gaba ɗaya wahala ce amma ba a duniya shekarun da ya gaba ɗaya shi ya fi kowa jin daɗi manzo Allah ya sake bala yake cewa za a zo da wanda ya fi kowa wahala wanda ya fi kowa matsi wanda ya fi kowa talauci wanda ya fi kowa kunci matsin rayuwa bayan ya mutu sai a ɗauke shi a tsunduma shi aljanna tsundum dan minti ne dan lokaci jere a bude mai ni'imar Allah sai a fitar da shi a dawo da shi yadda yake sai a ce kai ka taɓa jin daɗi kuwa ka taɓa shan wahala a duniya sai ce me wahala an bai taɓa sanin wata wahala ba ya manta saboda an ɗaure ya shi gaba ɗaya ya shiga cikin nima da jin daɗi shi ne masifar ka zo kana morewa a nan duniya kana ganin kana morewa wai ne morewa duniya ku ta yi a Allah da safa me jin daɗin duniya ina ce ka gina babban gida ne a garin ku ko to akwai babban gidan da an gina shi ba a iya bacci a cikin sa ina ce hawa mota ne babba ko duk motar da kawo kake ga shekara ɗaya ta yawa kana fita titi za ka an yi sabuwa wacce ta bi ta ko ina ce ka je ka yawo ne a duniya bin layin jirgi da hawa jirgi da saukar sama hanjinka da yake kaɗawa ya sauka ma ya ishe ka tashi hankali ina ce wata ƙasa ce zaka je zaka je ka zauna ba wanda ya san ka da kai sai kai ka zauna ina ce waya ce zaka duba ina ce jarida ce zaka gaji da karantawa to me jin daɗin zaka zo lokacin da likitanka kai da kanka kirinkin ya kai ka kaje lafiya ka kalau ka ce wai a duba maka lafiya wai wai a cikin ɗinka tana zuwa likita zai ce to alhaji magana cin jan nama fa ya ishe ka kuma yanzu ka daina cin jan nama saboda gaskiya an ka ci gaba da ci zaka mutu ci to ya hara ka yanzu akwai wanda har ya mutu sai dai yin aljanna ya ci jan nama ya daina ci likita ya hana na'am ya ce kuma in yace akwai damuwa ka duba malam yadda ake bin dokar dan adam ba za a bi dokar Allah ba sai ka kika bi dokar Allah sai ka tafi asibiti yanzu bayan magariba likitan ka sai ce daga yau ka daina cin man gyada sai ka ce na yadda na karba wallahi na daina cin man gyada a neman masa man sai ka kika bi dokar Allah sai likita ya je ya auna kai ce kai shugan ka yayi hayi za ka kusa mutuwa daga yau ka daina shan siga sai ka ce na karba na daina shan siga kwata kwata kuma ka dawo ka saba wa Allah da yake ka daina abu kaza ka duba wani ikon Allah shi da ya halice mu ya ce mu bar kaza mun ki mu bari amma kuma yau ga wasu yan adam suna ce mana mu bar abu wai mun yadda da abin da likita ya gaya mana mu daina saboda kada rayuwar mu ta salwanta amma kuma mun ki mu yadda da abin da Allah ya gaya mana dan kar mu wulakanta a lahira amma ba mu yadda ba shine wasu za su wulakanta ran tashi alkiyama Allah kiyaye za su ce labisna yawman aw ba'da yawm amma fasalil adina a tambayi masu lissafi da irge fasalil adina yushiru bi zuhurihim wato sun rabkana sun huce da baki dai ba su iya ma gane miqdarul mudda allati labithuha fi Duniya. wato ba su ma san kwana nawa suke ko shekara nawa suke a duniya ba da haka wai sai aka ce suke cewa ka tambayi waɗanda suka iya Allah suke gaya kenan a tambayi waɗanda suka iya sanin iya adadin kwanaki wato wanda muka sani a duniya sai Allah yake mai قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون sai Allah ya ba su an sake ya ai zaman da kuka yi a duniya ai kaɗan ne ai ku daɗe ba daman shi Allah a wajensa duniya gajeriya ce ni ne da kai muka ɗauki duniya wata tsiya muka ɗauka daɗewa ake ku yi ta kashe mutane ku yi ta jefa mutane bala'i ku yi ta sace kudin mutane ku yi ta kuntata wa mutane ku yi ta matsanta wa mutane illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ai zaman duniyar ma kaɗan bai da kun sani ba za ka gane duniya kaɗan ba ce sai ranar da ka ji mala'ika a kanka yana cewa kawo ranka za ka ce har lokaci ya yi za a ce kuwa ka hada kayanka ka tafi illa bistum illa qalila shi sa wallahi malam in ka ga mutum yana zalunci ko yana ta'addanci ko yana abin da ya ga dama wallahi malam sai ka tausaya masa in dai dan adam din wannan zamanin ne da baya ma dadewa yau mutane mutanen iyayenmu da kakanni da da su ne masu da su mu ya kan ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin amma mu yanzu mutanen yanzu yawanci hawan jini ne yake kashe mu a shekara 60 saba'in yawancin ciwon suga duk yawanci an samu ɗazun nan wata mata ta zo samun cike ɗanta a mata addu'a da Allah yaron duka duka shekara sha ya kama da ciwon koda an samu yaro kwata-kwata shekarar sha sha biyar yana da ciwon siga high chronic hawan jini ku damu kasa lissafa yau wasu ma da yawa ba sama suna da hawan jinin ba ya yi ta shan kafin da sango a kai mai allura bai je aka gwada ba hawan jini ne da kai baka sani ba ya zama ruwan dare da wani da wani ne yake da hawan jini kuma hawan jini ciwo ne mai kifa yanzu yanzu sai dai kawai Allah tsare mu duk cututtuka duk sun kashe mu yanzu da wuri ake mutuwa amma mutane ba su hankalta ba ba a dadewa a duniya wallahi ba a dadewa ina gaya muku ba a dadewa ba a dadewa duk yawanci a cikin damuwa ake tafiya ana mutuwa a cikin damuwa sai waɗanda suke zikiri suke bautan Allah masu tsoron Allah da ka duniya gajeriya ce Allah ne ya faɗa illa bisum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamuna sai ce أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah ce kuna tsammanin mun halice ku wasa ne? Wannan mutane ake gaya Kun ɗauka wasa ya sa muka halice ku annama khalaqna kuma abasa wa annakum ilayna la turja'un a tsammanin ku ba za ku dawo ba ba ga ku yanzu a gaban mu ba kun dawo kun dauka wasa muke muka halice ku annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un sai yanzu ba ga ku ba wannan din inkari ne wa nafi zato kuke yi wasa yasa muka halice ku ba za mu dawo da ku kiyama ba yanzu ba ga ku a kiyamar ba yanzu ba ga ku a gabanmu ba ina rayuwar duniya ina mulki ina sarauta ina isa ina kasaita ina ni wane ne ina sai mun gaba da su wane wallahi sai mun murkushe wane wallahi sai mun ina wannan abin ina yake ina karfi ina karfi ina da awar mun isa ina da awar za a gani ba mu za a yi wa kaza ba ina wannan babu ba rawani ba sanda ba itace ba takalmi ba bindiga ba kulki ba kaza ba kaza ba kaza komi babu kowa zai zare ido ne yana jiran farautar Allah kawai ga kunan kun dawo me faru fata'ala Allahu al-malik al-haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم الملك الحق أبنجي mamallaki mai gaskiya fata'azama wa taqaddasa an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi ubangiji girma ya tabbata gare shi kamala ta tabbata gare shi mu kore masa dukkan abin da bai kamata mu danganta gare shi ba Allahul malikul haq azza wa jalla munazzahun an an yakhluqa an-nasa bidun hikma abin tsarkakewa ne Allah ya halicci mutane ba tare da hikima ba ko bi zuli gharzin ba tare da wata manufa ingantacciya ba la ilaha illahu babu abun bauta da cancanta da dacewa in ba Allah shi shi kadai ba rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma sannan sai ubangiji yace ne bayan haka ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون daga ƙarshe ubangiji ya rike yake gaya musu cewa duk wanda ya kira wani tare da Allah wa man yad'u ma Allah ilahan akhar wa man yad'u aliha ilahan akhar fi ibadatihi wajen ibada wajen bauta ka kira Allah ka kira wani Allah ka nema a wajen Allah ka nema wajen wani Allah baka yadda Allah shi kadai ke bada mulki ba kaje kana nema wajen wasu baka yadda Allah shi kadai ke bada sarauta ba kaje kana nema wajen wasu baka yadda Allah shi kadai ke bada dukiya da arziki ba kaje ka raba kafa kana hadawa da wancan da wannan kana kiran Allah kana kiran wannan Allah kai ne tsafi kai ne bokanci kai ne binne-binne kai ne rataye-rataye kai ne makale-makale ka kashe kanka da shirka da tsafi da abubuwa na zunubi da sabon Allah da bautar wannan Allah a sa ka kai tsafi da ƙur'ani ka taka ƙur'ani a sa kai tsafi da ƙur'ani ka rubuta ƙur'ani da jinin al'ada a sa ka kira aljani don neman sarauta ko mulki ko wani matsayi ko dukiya ومن allah مع الله إلها آخر لا برهان له به لا دليل له على ibada العبادة باك ده وني دليلي wannan ibada ta wani Allah تن to fa inna ma yasabu inda rabbi duk wanda ya wannan wallahi sakamakon sa yana wajen ubangijin tabaraka wa ta'ala to ka sani cewa innahu la yuflihu al-kafirun ubangiji baya rabautar da kafirai ma'ana kafirai ba sa samun rabo a wajen Allah mai kiran wani Allah baya rabauta wa man yaf'al zalika fasayalqa al-hisaba shadida wanda ya aikata wannan mummunan aiki kiran wani tare da Allah shirka to zai haɗu da mummunan hisabi wal jaza'ar rada da azaba wacce take mai firgitarwa da tsoratarwa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai da ƙarshe Allah ya rufe surar me Allah yake daga sharama wa qur rabbi ighfir warham wa anta khayrur rahimin ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qur rabbir warham ka ce ya ubangiji ka gafarta ya ubangiji ka tausaya wa anta rahimin ya Allah kai ne mafi alherin masu tausayi da jin kai malam ka duba duk bayanin da aka yi na tada hankali da firgici da bayanin ainihin wato wuta da ƙarshe sai Allah ya kwantar wa mutane hankali abinda ake so ku yi su gifari wa fir ka ce ya ubangiji ka gafarta min warham ya ubangiji yi tausayi na wa anta khairur rahimin lalle kai ne mafi alkhairin wato masu tausayi kuma abin da ake so da wannan addu'a mutum ya yawaita yin ta dan za ta masa amfani musamman idan mutum ya zo mutuwa yana yawan addu'a rabbin ighfir warham wa anta khairur rahimin kana allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور rahim ita ce addu'a da manzon Allah ya ce a rinka karantawa kullum in an yi iya. ita ce fassara wa Big Firwar warham wannan shine karshen tafsirin suratul mu'minun wanda muka fara tun daga bara har zuwa bana muka gama yau azumi takwas ga wata muna fatan Allah ya sa mana albarka Allah ya bamu dacewa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim gobe Allah ya sa da za mu fara fafatawa a cikin suratul nur Allah ya sa muna da nisan kwana Allah ya sa muna da rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu